jami'an na yan sanda a jihar gombe sun halaka wasu mutane guda bakwai a daren shekaran jiya alhamis da ke zaton yan kungiyar boko haram ne kakakin hukumar yan sandan jihar gombe dsc hajji attajiri ya ce sun kai sumame ne a unguwar da ake kira burundi cikin garin gombe inda ake kyautata zaton maɓoyar yan kungiyar boko haram ne. Eh, shine shi wannan tsoro samu labari cewa akwai kowa mutane suna wannan guri a area na Burundi da gani da muka so ko guri sai suka gode mana wuta a lokacin nan mun sai muka maje masiri sai wannan ya bi kawo awa biyu da minti to kamar ne nawa ne kuka samu kuka harbe su sannan ko ko kuma bangaren ku kun samu hasara eh, a bangaren mu kun samu hasara ba amma su suka samu mutane guda da Su kun kashe su? Da eh, yanzu maganar da ake yi wa su sun gudu wani attack. Muna gaya mutanen gari da ko'ina a cikin a fadin kasar Gombe da ko'ina na Najeriya sai aka samu su wanda yake da har harbin bindiga. Ba da mana sun mu zo kusa da su kamo. To wannan gawawacin mutane guda bakwai ɗin nan suna ina? Suna asibiti. To Ko samu kamar dindigogi haka a wajen su? mun samu jirgi kuma sai ta fara. ila yau dai na ji ta bakin wasu mazauna unguwar Burundin kan wannan batu. gida sai muka ji harbe harbe na tsarin bindiga tun abin ya harka da kafa yin bindiga awa wanda a cikin gida ba abin da za a yi ne sai shiga cikin gida sai wanda ya tabbata cewa wayan su ne wanda ake zargi sun zo da harbe sun zo da makamai sun samu cikin gurbiya gidan sun sanya su da kayan fashe da kawo yankin wannan shine karo na farko da jami'an soji suka kaddamar da irin wannan hari a cikin garin gombe abdulhab muhammad na amurka daga bauchi a najeriya